karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan hijiran annabi musa salam hijira ta annabi musa salam allah maɗaukaki ya ce walamma balagha ashuddahu wastawa atanahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin annabi musa alaihi salam ya kasance yana gidan fir'auna kuma a wancan lokaci babu mutumin da ke da ƙarfi irin na fir'auna saboda ka fir'auna yana da dukiya yana da ƙarfin mulki annabi musa alaihi salam yana zama a gidan shi saboda ka babu wani daɗi wanda annabi musa bai jinsa a gidan fir'auna allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana annabi musa bai bar gidan fir'auna ba sai da aka kai wannan gaba lamma balaga ashuddahu lokacin da annabi musa alaihi salam ya isa mafi tsananinsa wannan kalmar mafi tsanani ta zo sau uku a cikin alkur'ani ashuddahu wato abin da allah maɗaukaki yake ishara da shi a nan shi mutum a lokacin da allah maɗaukaki ya halicce shi daga farkon sa har zuwa ƙarshen shi wani lokaci ne mutum ya fi ƙarfi daga lokacin da aka haife ka har zuwa lokacin da kake mutuwa sai Allah madaukake ya ce akwai ainihin lokacin da dan adam ya fi karfi a shuddahu to a shuddu din nan yana zama ne daga balaga wannan ya taho ta bayanin al-Imam Malik rahimahullah wanda al-Imam Shawkani ya kawo a tafsirin sa yana Fathul Qadir mujallal na biyar shafi na 22 su'ila malikun rahimahullah anil ashad an tambaya al-imamu malik aka ce masa Allah madaukaki ya ce al-ashaddu game da halittan dan adam wani lokaci ne wace shekara ne wace shekara ce ake cewa ita ce mafi tsanani a halittan dan adam sai al-imamu malik ya ce huwal hulmu lokacin balaga wato da rayuwarka gaba ɗayanta daga farkonta har zuwa ƙarshe akwai lokacin da ka fi ƙarfi halittanka ta fi ƙarfi yaushe ne daga balaga ne don haka in ka dubi bayanin masana magabata za ka ga suna cewa al'ashaddu ma bai na samani ashara ila falasi na sana wani daga balaga sa Allah yake ba shi ƙarfi wani kuma ba daidai balagan ba ne yana ɗan matsawa amma dai daga balaga ɗin har zuwa shekara talatin daidai wannan tsakani Allah maɗaukaki yake gama ƙiran halitta na ɗan adam annabi musa alaihi salam ya kai balaga wannan bayani na allah tabaraka wa ta'ala ya dace da bayanin da allah ya game da annabi yusuf alaihi salam in ka dubi suratu yusuf mun karanta a baya aya ta 22 ولما بلغ أشده wa حكما وعلما وكذلك نجزي muhsinin haka kuma Allah ya faɗa game da annabi Musa alaihi salam annabi Yusuf shi ya fara kawo banu Isra'ila ƙasar Masar annabi yusuf Salam haka ya zauna a gidan ita wannan mata wani daga cikin makusantan sarkin misir a wancan lokaci annabi yusuf Salam. yana wannan gida har dai allah ya kawo lokacin da annabi yusuf shi ma wato ya kai balaga wannan yake gwada maka da annabi yusuf da annabi musa Salam wato kusan farkon rayuwarsu ya ɗauki tsari guda Allah madaukaki ya yi magana game da abubuwa guda biyu din nan lamma balaga ashuddahu wastawa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya isa mafi tsanani kuma ya daidaitu me ake nufi mun samu fassarar mafi tsanani shine lokacin da mutum ya balaga saboda haka lokacin da ya kamata a ce mutum ya yi amfani da ƙarfinsa daga balaga ne zuwa shekara talatin daga wannan lokaci karfin mutum ya kare daga balaga zuwa shekarar talatin kuma in ka lura za ka ga duk jami'an tsaro sun fi son ɗaukar ma'aikatansu a tsakanin wannan shekara saboda daidai wannan tsakani ne mutum yake cikin ƙirarsa ƙira mafi tsanani na halitta na ɗan adam kuma hatta yaƙi idan za a tafi shi kan sama zuwan Allah tun daga zamaninsa idan za a tafi yaƙi sai an fito bayan gari sai dubi yara ɗaya bayan ɗaya waye ya kai balaga to za ka je wanda bai balaga ba za shi ba to kaga kenan ya gwada a shudda hudun nan ta bayanin al-imam malik shine balaga to sai aka ce wastawa me ake nufi da wastawa wannan ya zo ta fassaran aya ta goma sha biyar ta suratul ahqafi nan kuma Allah madaukaki ya ce hatta idza balaga ashuddahu idan yaro ya isa mafi tsananin karfin halittansa sai Allah ya fassara mana wastawa a nan Allah bai ce wastawa ba sai ya ce wa balaga na sana kaga Allah ya fassara ma'anan wastawa kenan a wannan aya ta suratul qasas lamma balaga ashuddahu wastawa a suratul yusuf aya ta 22 lamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma amma anan suratul ahqaf Allah ce hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana ashe arba'ina sana shine haddi na al'istiwa idan mutum ya kai shekara arba'in to an gama daidaita mm, hankalinsa ƙirar jikinka talatin hankalinka fa arba'in saboda haka mulki ya fi albarka idan mutum ya same shi yana daga shekara arba'in zuwa sama kuma wannan yana kasancewa ta zaɓin annabawan allah wanda ya ka dubi duka annabawan allah to haka Allah madaukaki yake aikansu daga shekara 30 na zuwa 40 ana cewa dalilin da yasa annabi Isa alaihi salam zai sake dawowa kenan saboda ya tafi yana shekara 33 zai dawo ya karasa bakwai ya cika 40 din nan kafin nan wato ya dace da tsarin da Allah ya masaurin manzanninsa to anan zaka dauka idan mutum ya shekara 40 kamar da turawa suke faɗa life begins at 40 wai rayuwa tana farawa ne daga arba'in la a musulunci ba haka ba ne wanda ya ce maka rayuwa ta fara daga arba'in ya yi kuskure al'imamu malik allah maɗaukaki masa rahama ya ce a daraktu ahlal ilmi bi baladina ni a yanda na tashi na taras da malamai a garin madina in ji al'imamu malik idan al'imamu malik yana ba da labari yana ba da labarin tabi'ai ne don su ne tabi'u tabi'ina kaga kenan mutanen da suka fi kusa da zamanin manzon Allah ya ce ni na girma a garin madina na taras da mutane wa hum na duniya za ka ga mutum ya dage wajen neman duniya wal ilma da neman ilimi wa yukhalituna nasa ana ta cuɗanya ana ta harka abin da ya shafi neman duniya za ka ga mutane suna ta yi hatta ya atiya li ahadihim arba'una sana amma da zaran shekara arba'in ya samu mutum fa'iza atat alaihim a garin madina duk harkan da ake ana yi da mutane kafin su kai arba'in ne amma da zaran mutane sun kai shekara arba'in i'tazilun nasa washtagalu bil qiyamah daga shekara arba'in to mutane hankalinsu ya koma lahira kuma ba magana duniya ba ce su kaga kai kana cewa rayuwa ta fara daga arba'in amma alimamu malik ya ce malaman farko kuma suna cewa rayuwa tana karewa ne daga arba'in saboda daga arba'in din nan baya ne za a ci hatta ya atiya li ahadihim arba'una sana fa idza atat alaihim itazilu an-nas wa bil qiyamah hatta ya atiyahum al-maut daga shekara arba'in a zamanin al'imamu malik ya ce mutane ƙoƙarinsu shi ne neman lahira kuma wallahi wannan gaskiya ne domin al'imamu al-qurtubi ya kawo shi a tafsirinsa a jamiul ahkamil qur'an yana fassara aya ta 36 ta suratu fatir in ka duba tafsirin al-imamu al-qurtubi mujalla na bakwai shafi na 276 domin kai za ka ɗauka shekara arba'in ai an kai rabi ne la annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin abu huraira da anas bin malik wanda mafi yawan mun san shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana gaba daya samari na rayuwar mutum a amar ummati ma baina 60 ila 70 manzon Allah ya ce rayuwar al'ummata daga shekara 60 zuwa 70 ne annabi ya gaya mana idan dai ka yarda da manzon Allah sallallahu to ya kamata ka ajiye rayuwarka ba za ta wuce haka ba sai manzon Allah ya ce wa aqalluhum man tajawaza zalika manzon Allah ya ce mafi karanta kaɗan ne suke ƙetare saba'in a cikin al'ummarsa kuma ko a garin ku kai lissafi zaka gani waɗanda za su kai saba'in su wuce kaɗan ne da yawa ba sa kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam magana da ya faɗa haka ne manzo Allah ya ce shekaru rayuwar rayuwar al'ummarsa ba kamar da ba ne rayuwar al'ummarsa daga shekara 60 zuwa 70 ne hadisin nan ya inganta yana sahihu tarmizi hadisi na 4550 sahihu sunan ibn majah hadisi na 3433 to misali tunda mun samu bayanin manzon Allah annabi ya ce makura in ma kana burin kai tsawon rai to bai kamata ka wuce shekara saba'in ba don annabi ya ce kaɗan ne ma masu wucewa ɗin to a kan a kenan mafi tsawon shekaru da allah ke ba ma musulmi al'ummar manzon allah shekara saba'in ne in ka kai arba'in kana ina a ce kana rabi ai kaga ba magana rabi saura talatin ne abin da ya rage maka ko dai ishirin ko talatin wanda yake arba'in idan sittin zai yi saura ishirin ne in yana da hankali daga arba'in din nan kamar da alimamu malik ya faɗa ya ce ya kamata ya mai da hankali wajen neman gafaran allah kai za ka ɗauka gobe kamar yau ne ina an ce an baka shekaru ka duba baya da ka waiwaya sai ka ga akwai hamsin to me kake jira sai istighfari saboda ka daga shekara arba'in mai hankali ya kamata ya fara aiki da hankalinsa Allah Ta baraka wa ta'ala ya mana wata hikima na ilimi da ya ce annabi Musa alaihi salam yana gidan fir'auna sai ya da magana sai ya kawo walamma balaga ashuddahu kaga wannan ilimi ne annabi musa yana gidan fir'auna lokacin da annabi musa alaihi salam ya isa mafi tsananin halittarsa wato ya kai balaga kenan bayan balaga ɗin fa wastawa halittarsa ta daidaitu kaga kenan ya kai shekara arba'in A taina hukuman wa ilma sai muka bashi hukunci ilimin shari'a anai musa sai ya samu ilimi na littafi ya samu ilimi na tarihi ya samu tarihin kakanninsa waye a dalilinsa banu isra'ila suka zo misira annabi yusuf alaihi salam annabin allah annabi yusuf yaron waye yaron annabi yaqub annabi yaqub yaron waye yaron annabi isa annabi isa fa yaron annabi ibrahim alayhi salam kaga kenan annabi musa ya samu ilimin tarihi ya samu ilimi na littafai da allah ya saukar makakanninsa ya samu fahimtar shari'ar allah addinin musulunci na gaskiya yana gidan fir'auna da allah maɗaukaki ya ba shi wannan ilimi ya ce wa na najril muhsinin haka nan muke sakawa masu kyautatawa annabi Musa alaihi salam ya riga ya samu wannan ilimi kafin Allah ya bashi annabci wannan ayar ba ta nuna cewa an ba mu annabi Musa annabci annabi Musa bai zama annabi ba shi dai Allah ya ce ya ba mu annabi Musa ilimi da fahimta to yana gidan Fir'auna sai yana fahimtar abubuwa na addinin Allah sai ya kasance shi fir'auna rayuwarsa rayuwa ce ta kafirai duk tafarkin da manzanni suka bi fir'auna baya kanta annabi musa sai ya gane saboda wanda ke da ilimi yana zama da mutumin banza zai gane to wannan ilimi ne da ya samu wato wanda ya gaje shi an shari'atu bani isra'il allati ja'a biha yaqub wa ghayruhu min anbiya'ihim akwai annabawa da suka zo kafin annabi Musa akwai annabawa da suka zo kuma an ba su littafai ah, waɗannan annabawan wani Isra'ila suna da tarihin su suna rike da littafansu annabi Musa ya girma ya ya samu hankali cikakke ya tabbatar da fir'auna mutumin banza ne a gidansa yake ya tabbatar da fir'auna mutumin banza ne duk da cewar shi ya rike shi to zama ba zai yi ba ya za a yi zama ya yi ko. ka girma ka samu mai gidanka abincinsa haramun ne sai ka zauna a baka da uzuri wannan shine abin da Allah yake karantar da mu kuma hadisin manzon Allah ya tabbatar da wannan akwai hadisin Abu Huraira wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne bai karban komai sai mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi mursalin da muminai da manzanni umarni ɗaya Allah ya musu in ka ɗauki manzannin Allah ya ce musu a suratul mu'minun da ɗaya. ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan Allah ya ce ya ku manzanni idan za ku ci abinci to ku ci abinci mai tsarki ku ci abinci mai tsafta ku ci abinci na halal wa amalu salihan kuma ku yi aikin kwarai kaga manzanni kenan su kuma muminai fa a suratul baqara aya ta 172 ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kaga abu ɗaya ne manzanni aka ce musu ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati kulu min at-tayyibati muminai fa kulu min tayyibati ma razaqnakum mu ma waɗanda ba manzanni ba Allah madaukaki yace idan za mu ci mu ci mai kyau mu ci halal washkuru lillah kuma ku yi godiya ga Allah in kuntum iyyahu ta'budu so kaga duka bai da ne babu ta inda Allah ya ce ka ci haram a cikin alqur'ani babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi waɗannan misalai guda biyu manzannin Allah ba sa cin haram muminai ma ba su cin haram to sai manzon Allah ya ba da misali mutumin da ya doguwar tafiya sun mai eh, zakarar rajula yutilu safara doguwar tafiya ice tafiya ta ibada tafiya aikin haji ash'asa agbara gashi mutum ya zama dukun dukun sumansa babu tsifa mutum ne ya doguwar tafiya ya bar kasan shi sama da kilomita dubu bakwai ya tafi aikin haji babu abin da ya kai shi maka banda tsoron Allah da fatan ya dace da rahamar Allah saboda ka an tafi arfa mahallin ijaba ya muddu ya daihi ila sama'i sai gashi wannan alhajin ya mika hannuwansa ya rabbi ya rabbi ya allah bani ya allah bani kana ta roƙon allah sai manzon allah ya ce wa mat'amuhu haram alhali abincinsa a najeriya haram ne wa masharabuhu haramun abin shansa a najeriya haram ne wa malbasuhu haramun tufafin nasa ma da yake sanye da shi haramun ne ba mamaki kuɗin da ya tafi aikin hajjin da shi ma haram ne to sai annabi ya ce wa guzziya bil harami an ma raine shi da haram wato da haram aka raine shi ya girma ya taras da haram din bai guje ta ba shine sai manzon Allah ya ce fa anna yustajabu lahu ta ina za a amsa ma wannan ta ina za a amsa masa in ji annabi wata riwaya ce fa anna yustajabu li zalika hadisin yana sahihu muslim babu kabuli sadaka min al-kasbi tayyib hadisi na 2015 so kaga annabi ya tabbatar mana idan ma ka girma ne a inda ake cin haram daga lokacin da ka kai fahimtar ana cin haram ba ka da uziri ba ka da a wajen Allah saboda Allah bai taɓa halatta cin haram ba wannan yasa annabi ya bada misali da ayoyin nan guda biyu aya ta 51 ta suratul muminun da kuma aya ta 172 ta suratul baqara daga manzanni zuwa ga mabiyansu kowa Allah ya ce tabbata halal yake ci ba haram ba al-imam al-qurtubi a littafin al-mufhim lima ashkala min tarkhis kitab muslim abu abbas mujallal na bakwai shafi na 65 yace fa min sharti da'i yana daga sharadi na mai yin addu'a an yakuna aliman bi annahu la qadir ala hajatihi illa Allah ta'ala ka san cewar babu mai iya yaya damuwarka sai Allah wa annal wasa'ita fi qabdatihi ka yarda cewa duk wani sababi yana hannun Allah idan cuta ce ta same ka sababin warkewar yana hannun Allah idan talauci ne ya same ka sababin samun arziki yana wajen Allah idan damuwa ce ka shiga sababin da ke kawar da wannan damuwa yana wajen Allah wa musakhara bi Allah ke sauwaki abin idan Allah ya sauwaki sai ya samu cikin sai ya samu cikin sauki saboda haka idan zaka yi al-Imam al-Qurtubi yace zaka roki Allah ya du'u bi niyyatin sadiqa ka roki Allah da kyakkyawar niyya zuciyarka akwai gaskiya huduru qalbin wa an yakuna mujtaniban bil aklil harami ya ce a ƙarshe kuma ka yi ƙoƙari ka nisanci cin haram domin duk mutumin da ke cin haram karɓan addu'ansa ta hanyar waɗanda Allah ya yarda da su abu ne wanda ba zai yi ba ijaba iri biyu ce akwai ijaba da Allah yake ma masoyansa akwai ijabar da Allah yake wa makiyansa to ko da ka samu ijaba ba ijabar masoya ba ce ka roƙi Allah ka ga biyan bukata kuma abincinka haram ne wallahi ijabar da ka gani ba ta masoya ba ce ijaba ce ta makiyan Allah kuma Allah ya baka ne don ya daɗa tara maka wato ni'imarsa ka samu sauƙin tafiya cikin azabar shi Allah ka tsare mu don haka yasa malamai sun yi mana gargaɗi game da haram wallahi tana da tasiri ga rayuwar mutum haram tana da haɗari malamai da yawa sun yi magana akwai ibnu qayyim jauziya shi ma yana da littafi da ya rubuta ah, wa kitabul fawaid a cikin sa yayi magana game da hadarin haram ah, akwai hadisin abdullah bin mas'ud abdullah bin mas'ud sahabin manzon Allah ne yace man kassara sawada qaumin fa huwa min duk wanda ya ƙara yawan jama'a ya ƙara yawan jama'a da shi kansa to ana kirga shi a cikinsu misali annabi musa da ya girma a gidan fir'auna ya tarar da fir'auna mutumin banza ne sai annabi musa ya ci gaba da zama a gidan fir'auna abdullahi bin masud ya ce to da allah zai rubuta annabi musa yana cikin jama'an fir'auna ba zai yiwu ba annabin allah ne annabin allah ne shi yasa allah ya ba shi ilimi kuma da yake zaɓin allah ne wannan ilimi da allah ya ba mu annabi musa alaihi salam da shi ya gane fir'auna yana cikin halaka abdullahi bin mas'ud yana cewa wa man radiya amala qaumin kana sharika man amila bihi idan mutum ya tashi sai ya ga iyayensa suna aikata haramun sai ya yarda ya zauna da su a haka saboda ka za a sato dukiyar mutane a zo a dafa abinci ka ci sai ka fito ka ci ai kana cikin larura ba larura abdullahi bin masud ya ce da kai da iyayenka makomarku ku guda ce don haka shi abdullahi bin masud yana cewa abinda manzon Allah ya tabbatar mana duk mutumin da ya fahimci jama'a suna cikin fitina wajibi ne ya kaurace musu wannan shine abin da ya faru da annabi Musa alaihi salam <clears throat> lokacin da ya balaga ya samu hankali Allah ya bashi ilimi sai annabi Musa ya gane ai rayuwar fir'auna ba rayuwar kwarai bace annabi Musa sai ya bar gidan fir'auna babu izini ai kaga idan zai nemi izini ne fir'auna ba zai bar shi ba sai ya bar gidan bai nemi izinin fir'auna ba ya bar gidan ya koma yana zama ya buye yana zama wani guri daban fir'auna baya jin daɗin haka saboda an riga an san anai musa a gidan fir'auna yake don haka anai musa in zai shigo gari sai ya dubi lokacin da jama'a ba za su a hankalta a gane shi ba sannan zai shigo gari domin ana neman shi fir'auna yana son ya koma kuma fir'auna daga wannan lokaci ya riga ya fahimci annabi Musa yana cikin banu Isra'il shi kansa annabi Musa ya fahimci yana cikin banu Isra'ila banu Isra'ila ma sun gane annabi Musa nasu ne so riga sun gane saboda haka annabi Musa idan zai shigo gari sai ya dubi lokacin da jama'a hankalinsu ya koma gidaje shine Allah madaukake ba mu labari anan yace me wa dakhala madinata ala hin ghaflatin من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها kaga wanda shi ke yake baka ma'anar ayat nan da muka karanta wa da kalal ta annabi Musa ya shigo birni kaga ya shigo daga inda ya buya kenan akwai inda annabi Musa yake zama banu Isra'ila sun san shi ya san su yana makarantar da su don haka malami ne yana makarantar da su don Allah ya ce atena ku hukuman wa ilma yana karantar da banu Isra'ila to abu sai ya tsanani sai ya zamanto an samu faction an samu fakshin a garin misra a birnin misra ga ɓangaren fir'auna ga ɓangaren musa ga ɓangaren fir'auna ga ɓangaren musa kaga abu ya yi tsanani fir'auna ya riga ya gane annabi musa ɗin nan da ya girma a gidansa shine fa ajalinsa eh, fir'auna ya riga ya gane to annabi musa alaihi salam da kalan madina ya shigo birni alahini gaflatin min ahliha a lokacin da mazaunan birni suka rafkanu duk ko wani gari akwai lokacin da zaka ga mutane sun rafkanu idan aka ce mutane sun rafkanu ana nufin waktun rahati wal hadu lokacin hutawa da lokacin nutsuwa akwai lokacin da jama'a suna bukatar su yi hutu saboda haka in ka dubi hanya zaka ga ba kowa ka ga motoci ma sun to don haka yasa a littafin tafsiri zaka ga ya zo da bayani kashi biyu ta fahimtar malamai daban-daban akwai malaman da suke ganin nisfin nahari idan rana ta raba lokaci ne mutane suke son su huta saboda haka jama'a na neman inuwa wasu kuma suna gani a lokacin yana tsakanin maghrib da isha'i bainal maghribi wal isha'i al-imam tabari yace da kalaha mustafiyan min fir'auna wa qaumihi me yasa annabi musa da ya tashi shigowa gari sai shigo a irin wannan lokaci da mutane suka rafkanu mutane ba su mai da hankalinsu ga hanya saboda annabi musa alaihi salam yana buya ga fir'auna wa kaumihi da jama'arsa li'annahu kana qad khalafahum fi dinihim lokacin da annabi musa ya girma Allah ya bashi ilimi annabi musa ya gane fir'auna a cikin halaka yake saboda ka annabi musa bai wata wata ba ya fito ya nuna adawarsa ga fir'auna da irin kafircin da suke yi wannan adawar da ya bayyana da kushe mu fir'auna da yake yi sai ya zamanto annabi musa ya samu jama'a annabi musa alaihi salam a lokacin da ya shigo birni fawaje da fi harajulaini sai ya tarar da mutane biyu ya tattilani suna dambe suna fada haza min shi'atihi wannan yana cikin kungiyar annabi musa yana cikin jama'ar sabanu isra'il wa hada min aduwihi wannan kuma yana cikin jama'ar makiyin shi kaga ashe har kiyayya ta riga ta shiga tsakanin fir'auna da annabi musa ashe ba wai sai da annabi musa ya samu manzanci kafin nan aka samu kiyayya a tsakaninsa da fir'auna ba allah ya tabbatar mana kiyayyar ta fara ne daga lokacin da annabi musa ya samu fahimta cewa fir'auna rayuwarsa a cikin halaka take saboda kanin musa sai ya dare fastagasahu alladhi min shi'atihi wancan da yake bangaren annabi Musa wanda yake tare da jama'ar annabi Musa sai ya nemi agajin annabi Musa alaihi salam alladhi min aduwihi ga wannan abokin faɗan nasa wanda yana cikin makiyansa wata wannan shi yake nuna cewa su kansu banu isra'il sun gane annabi musa nasu ne a wannan lokaci banu isra'ila sun gane annabi musa ba ɗan fir'auna ba ne shi sa lokacin da anayin Musa ya tarar da waɗannan mutane biyu suna faɗa shi wannan da yake banu Isra'il sai ce Musa zo ka taimake ni a kuma an san Musa a gidan Fir'auna ya girma a kaga so riga sun gane anayin Musa alaihi salam ba dan Fir'auna ne anayin Musa alaihi salam ba ma ƙabilar Fir'auna ba to saboda haka annabi Musa shi kuma sai ya taho saboda ya taimaka wa kazahu musa anai musa yana mangaje wancan da hannu ka haɗa hannu ka shuri mutum shi ake cewa alwakaz faƙaba alaihi sai ga mutumin ya faɗi ya mutu kaga bugu ya tarar da ajal to fitina kuma yanzu ne za ta yi ƙarfi dama can musa ya samu ɓangarensa fir'auna yana da nashi jama'a amma duk da haka ana ɗan sassautawa to yanzu gashi annabi Musa ya kashe mutumin da yake bangaren fir'auna annabi Musa ya san cewa fitina kayi girma shine nan take sai ya ce haza min amali shaytan wannan yana daga aikin shaytan domin shaytan yake neman sababi da zai ƙara ruru ta wutar fitina to yanzu an samu sai annabi Musa ya ce innahu aduwwun mudillun mubin lalle shi shaytan maƙiyi ne mai batarwa kuma mabayyani ba a ɓoye yake yi ba shaɗan a bayyane yake batar da mutum Allah ka tsare ku mai annabi Musa ya ce قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال موسى عليه السلام الدعاء يتي ربي إني ظلمت نفسي يا الله ناتو تكينا Musa ya riga ya samu ilimi ya riga ya samu ilimi game da addinin musulunci ya san cewa abin da ya aikata laifi ne Allah ka gafarta min faghfirli faghfara lahu sai Allah ya gafarta mishi take innahu huwal ghafurur rahim wato sai Allah ya nuna mana cewa ba annabi Musa kadai bane wannan siffar Allah ne lalle shi Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne ko kai ne kai aikin laifi yanzu ka nemi gafaran Allah in dai da gaske kake Allah zai gafarta maka a yanzu shi yasa ya karasa ayan da wannan waɗannan siffofi na shi to me annabi Musa ya ce kuma qala rabbi bima an'amta alayya fala nakuna lil mujrimin qala sai annabi Musa ya ce rabbi ya Allah bima an amta alayya wannan rantsuwa ne saboda ni'imar da kai min ina rantsuwa falan akuna zahiran ba zan taɓa zama mai taimakawa lilmujirmi ga masu laifi ba saboda abin da ya aikata ya taimaki mai laifi ne ya taimaki mai laifi yace to ya Allah na yi alkawari ba zan taɓa taimakon mai laifi ba idan ka taimaki mai laifi da kai da shi kuna tarayya a laifin haramun ne shi ma annabi muhammad allah ya hana shi wato yana nufin lan u'ina ha ala khati'a bayan wannan abin da ya auku ba zan ƙara sa hannuna in aikata wani abu da zai zama taimako ga aikin laifi ba ba zan taɓa yi ba to nan rantsuwa ce annabi musa ya yi to a nan gurin da yake akwai jarabawa ga annabi musa a rayuwar shi abdullahi bin abbas ya ce annabi musa sai ya yi kuskure me ya kuskuren da annabi musa ya yi a nan lam yastafni in ji abdullahi bin abbas bai ce insha Allah ba ya ce ya Allah na rantse bayan wannan aikin da na yi ba zan sake taimakon mai laifi ba kaga da sai ce insha Allah don sai Allah ya nufa to inda kuskuren yake annabi Musa bai ce insha Allahu ba da bai ce insha Allahu ba washe gari sai Allah ya sake jaraba shi da wannan musiba don haka ya sa babu shakka insha Allahu take da albarka da farko ga shugabanni musamman shugabanni mutum yana magana babu ruwansa da cewa insha Allahu za mu gina muku rijiya za mu yi kaza za mu yi ba insha Allahu kai newa ba za ka iya komi ba da za ka yi ka ce insha Allah wannan an samu irin wannan kuskure hatta ga annabawa babu shakka gaskiya ne saboda su annabawa kuskuren su darasi ne ga mabiya idan annabi ya yi kuskure Allah bai barinsa a kuskure zai gyara kuskuren mabiyi zai gane idan kai irin wannan kuskure ga hanyar gyara ta abu ne wanda ya tabbata daga bakin manzon Allah an taɓa samu daga jikokin annabi Musa akwai annabi Sulaiman annabi Musa yana gaba da annabi Sulaiman sai da annabi Musa ya tafi da shekaru masu ɗimbin yawa kafin aka zo zamanin annabi dawuda da annabi Sulaiman so annabi eh, Sulaiman yana jikoki ne na annabi Musa alaihi wannan shi annabi Musa fa shi ya kubutar da banu Isra'ila daga misira amma annabi Sulaiman ya yi mulki bayan banu isra'ila sun riga sun samu wurin zama a ƙasar filistin to kaga kenan tsakanin su akwai shekaru masu dimbin yawa annabi suleiman mutum ne mai son zuwa yaƙi yana son zuwa yaƙi to amma duk sa'ilin da aka tafi yaƙi sojoji sai sun ba shi haushi yana son a yi abu kaza sai zama ba haka za a yi ba shi na annabi suleiman yake tunani wani soja ne zai fi biyayya sai ce ai ba sojan da zai fi biyayya kamar ɗanka annabi suleiman shine sai ya ce la'atufunna lailata ala mi'ati imra'a a yau zan yi jima'i da mata na guda ɗari talidu kullu imra'atin min hunna gulaman kowace mace ta haifi ɗa namiji yuqatilu fi sabilillah waɗannan yara guda ɗari zan ringa tafiya da su yaƙi su ne ainihin dakaruna waɗanda ba na shakka a kansu amma duk wannan magana da nan Suleiman ya yi bai ce sha allahu ba to a nan annabi yana ba da labari ya ce faƙila lahu akwai mala'ika da yake kusa faƙala lahu sahibu awil malaku ko dai wani wanda ke kusa da annabi suleiman ko kuma mala'ika sai ya ce ma annabi suleiman ka ce in sha Allah falam ya bai faɗa ba mai yiwa bai ji ba al'imam al-qurtubi ya ce in kana sahibuhu fayani bihi wazirahu min al-insi wal jinn annabi suleiman yana da wazirai daga mutane da aljanu saboda haka idan malami yayi kuskure na kusa da shi zai gane nan da nan sai dan mar gyara nan da nan sai ce kace insha Allah bai faɗa ba tana yiwa kuma mala'ika ne fa huwa alladhi kana ya'tihi bil wahyi wanda yake zuwa ma annabi suleiman da wahayi to amma falam yakul annabi suleiman bai dai faɗa ba saboda Allah ya nufin zai jarraba shi bai faɗa ba idan aka ce bai faɗa ba bai faɗa da harshensa ba amma zukatan annabawa da'iman akan zikirin Allah ne so zuciyarsa ta riga ta ginu akan mashi'atullah babu shakka ya riga ya sani ya fawwala al'amarinsa ga Allah bal kana dhalika sabitan fi qalbihi fi qalbihi lakinnahu iktafa bi awwalan dama a zuciyarsa akwai insha Allah shi mutumin kwarai da'iman a zuciyarsa akwai addini to inda ake samun kuskure idan zuciya ta saba ma harshe idan ya zamanto akwai aikin zuciya akwai aikin harshe to ya kamata harshe ya faɗi nashi lakinnahu iktafa bi dalika awwalan sai ya zama ya dogara da aikin zuciyarsa da ya faɗi maganar zuciyarsa ta san insha Allah sai ya zamanto bai faɗa da harshe ba manzon Allah ya ce fatafa bihinna annabi Suleiman ya samu damar jima'i da mata ɗari ɗin wallahi kar ka yi mamaki halittar ba ɗaya ba ce halittar da farko zamaninsu yadda ƙirar ɗan adam yake ba haka yake ba a yau manzon Allah ya tabbatar da cewa Allah yana ta rage wato eh, halittan ɗan adam har zuwa zamanin da shi ya bayyana a lokacin da annabi muhammad ya bayyana sai allah ya tsayar daga kan manzon allah ba a rage komi na halittar ɗan adam har zuwa tashin kiyama so amma zamanin su annabi suleiman kiran mutane ba ɗaya take da yanzu ba ba ɗaya ba ce to na biyu annabin allah ne kiran annabawa ba ɗaya take da sauran mutane ba saboda haka idan aka ce maka annabin allah ya iya jima'i da mata ɗari wannan ba abin mamaki ba ne babu shakka abu ne wanda yake tabbata ya samu hadisai ingantattu daga manzon allah manzon Allah sai da ya rantse da Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa law qala insha Allah da dai annabi Suleiman ya ce insha Allah lam yahnas baya bukatar yayi kaffara wa kana darakan li hajati kuma da ya cimma bukatarsa duk matan nan ɗari babu wacce ta haihu sai guda ɗaya da ta yi bari ɓarin ma na rabin mutum ba bai cika mutum ba aka kawo rabi saboda ba haɗa da insha Allah ba aikin kuma na Allah ne ba na annabi Suleiman ba aikin Allah ne manzon Allah ya ce to da ya ce insha Allah kadai da bai yi kafara ba sannan kuma da ya cimma bukatarsa na uku wala qatalu fi sabilillahi fursanan ajma'un da ya samu yara ɗari da karu mayaka waɗanda babu kamashi da ya cimma wannan bukata saboda haka sa ibn hajar da ya kawo ya kawo wannan sharhin wannan hadisi da yake hadisin yana sahihul bukhari sai ibn hajar a fathul bari Mujalla na shida shafi na 331 ya ce wa fihi istihbabul istisna mustahabi ne musulmi duk abin da zai yi ya rika hadawa da insha Allah liman ƙala sa'af'alu kaza idan ka ce zan yi kaza to ka ce insha Allah in baka yi ba Allah zai jarumi ka abin da ya faru da annabi Musa alaihi salam kenan falan akuna zahiran lil mujrimin ba zan taba zama mai taimako ga masu laifi ba da sai ka ce insha Allah to me ya faru فأصبح في المدينة خائفا خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فأصبح في المدينة أنا موسى يا واي غري أتكين برني خائفا ينا تورو يترقب ينا تداكن مصيبه shine taraqqab intizarul makruh saboda ya san ya aikata wani abu kuma ya san akwai abin da zai biyo baya an kashe mutumin fir'auna kan kangararren mai mulki wanda ya fi kowa ƙarfi a duniya annabi musa kuma ya, ya saba mishi ya bar gidan shi yanzu dawa ce tsakaninsu to kaga annabi musa ba shakka wa shagari zai zauna yana ɗar-ɗar yana fargaba musiba za ta auku gare shi fa'idar ladistan tansarahu bil amsi Allah ya ce sai ga wanda ya nemi taimakonsa jiya jiya jiya ya stasrifuhu yana kururuwa ga annabi Musa ƙala lahu Musa eh, yana cewa ka zo ka taimake ni yau ma to kaga annabi Musa ya san ya shiga fitina ashe ya gamu da wani jarababbe mai yawan fada jiya ya nemi annabi Musa ya taimaka mar wajen taimako annabi Musa ya kashe mutum sai ga shi washe gari ba a daɗe ba ya kama damba da wani kuma yana cewa musa bismillah sai annan musa ya ce innaka lagawiyyun mubin lalle kai idan aka ce algawiyu algawaya wato mutum rudadde mutumin da ke bin son ransa kawai domin akwai mutumin da shi bayi da damuwa sai abin da ransa ke so don haka yasa idan ya hasala nan take sai kaga ya kama dambe shi duk abin da ya bata masa rai to zai fada da shi kawai yace kai ba karamin dan rudu bane mabayyani annabi Musa kaga ransa zai baci mutumin da jiya jiya na taimake ka yau kuma gashi ka to fadan da yake yi din sai shi wannan mutumin ya dauka kuma da shi za a yi fada a yau tunda ya ga annabi Musa ya make mutum ce ya mutu yanzu kuma ga annabi Musa ransa ya baci annabi Musa yana cewa qatalta bil amsi rajulan ajiya jiya ka kashe mutum faqataltahu bisab faqataltahu Ka yi faɗa da mutum nazo a dalilin na kashe wannan mutumin wa tuqatilul yawma akhara gashi a yau kana faɗa da wani kuma wa su tastaghithuni alai kana neman agaji na falamma an arada an yabqa falamma an arada an يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين falamma an arada an yabtusha bil ladhi huwa aduwwul lahuma annabi Musa duk da haka wato wannan shi yake nuna annabi Musa baya son mutanen Fir'auna saboda tsananin zaluncin banu Isra'ila da suke yi a wannan lokaci suna zaluntar su don haka annabi Musa sai sake yunkuri zai kama wannan na biyun ma annabi Musa yayi yunkuri zai kama wannan wanda shi makiyin su ne gaba dayansu. su wannan yunkuri sai shi mutumin yake cewa ya musa a turidu an takatula ni yanzu kana nufin zaka kashe ni ni ma kama katalta nafsan bil amsu kamar yadda ka kashe rai jiya jiya Ka ji mutumin da za a taimake shi ya fallashi annabi musa jiya ka kashe mutum ni ma yanzu kana so zaka kashe ni dan ya dauka kama annabi musa zai kama shi ne alhali annabi musa yana yunkurin ya kama wancan da yake cikin jama'ar eh, fir'auna don haka ya sa goyon bayan mutumin banza ba shi da kyau don mutumin da ka gane wannan mutumin azzalumi ne wallahi karka goyi bayansa in ka goyi bayansa a kullum a cikin kunya kake kuma akwai ran da da gangan ma zai ba da kai saboda zalumi ne da gangan zai ba da kai yanzu kaga abin da annabi Musa ya taimakon safai jiya yau ma zai taimaka mar sai ya bada annabi Musa har ma yana cewa ah, in turidu illa an kuna jabbaran fil ardi kai Musa ba abin da kake so face ka zama mugu a doron ƙasa ka kashe wannan ka kashe wannan wa ma turidu an kuna minan muslimin ba ka son ka zama cikin masu gyara ka ji fa wanda za a taimake shi shi yake faɗin wannan kalma don haka taimakon mai laifi babu shakka ba karamin kuskure ba ne to Allah madaukaki ya faɗi wata magana ya ce fa asbaha fil madinati khaifan yataraqabu annabi Musa an waye gari ya shiga hali na tsoro ya shiga hali na tsoro wato wannan kalma malaman tauhidi suna bayani a kanta suna cewa ashe dai annabawa su ma suna shiga tsoro ashe dai annabin Allah ya ji tsoro ba wani abu bane da yake zama laifi don haka in ka dubi fathul majid mun yi magana akan wannan matsalar fathul majid littafin abdulrahman bin hussein <clears throat> jikan muhammad bin abdulwahab a shafi na 401 yana magana akan tsoro sai ya ce wal khawfu min haisu huwa ala salasati aqsamin shi tsoro kashi uku ne tsoro kashi uku ne abinda alqur'ani ya karantar da mu na ɗaya, khawfu sirri ka ji tsoron wani abu zai iya cutar da kai wannan abin kuma ba a ganinsa to kenan kamar kana jin tsoron gunki kaga gunki sai ka ji tsoro ko kuma a kana tafiya a cikin daji sai ka ga matsafa sun taho sun zuba wani abu akan hanya aka ɗaura akuya ba mamaki ma an kirga kudi an aje a gefe kana ganin akuya kana ganin kudi amma duk da haka kai kwana ashe yanda matsafin ya ji tsoron tsafi haka kai ma ka ji tsoron shi a bai kamata ka ji tsoro ba ya za a bar akuya a daji ba mai ita ya za a bar kudi a ƙasa ba mai shi kai ka sani wannan mai kudin da kansa ya kawo gudun mai akuyar da kansa ya kawo sai ka kunci akuya iyakar abin da za ka yi bismillah kawai ka girga kudin ka soke kuma ka koro akuya ko cigiya ba za ka yi ba duk wanda ya ji tsoron tsafi duk wanda ya ji tsoron tsafi to wannan tsoron ya sa shi ma ya shirka ga Allah bai kamata ka ji tsoron kafiri da mushiriki ba duk wani abu da ake na tsafi musulmi bai kamata ya ji tsoron shi ba ko da wasa bare kuma har a ce an ɗaure wata dabba an an jefar da ita amma kai ma ka ji tsoro ka batta to da kai da matsafi kun zama ɗaya saboda haka in ka dubi tarihin annabawa za ka ga suna tabbatar mana ba su tsoron irin waɗannan abubuwa domin tsoron abin da ba ka iya sa wannan tsoro ya tsaya ga allah allah kaɗai ake ma irin wannan tsoro amma duk abin da baka iya ganin sa karka ji tsoron shi karka ji tsoron sa abinda annabi hudu ya faɗa a suratu hudu ayata 54 inna qulu suna cewa inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu muna gani in baka daina ba gumakanmu za su halaka ka gumakanmu za su haukata ka kala sai ya ce a hau inni ushidullaha ba ma ku ba na kafa shaidar Allah washhadu kuma na kafa shaida da ku anni bari'un mimma tushrikuna duk abin da kuke faɗan nan bana tsoron su min dunihi in ba Allah ba don haka na ba ku dama faki duni jami'an ku je ku shirya tsafin da duk za ku yi fun malatun ziru na kar ma ku jira ba na tsoron cewa tsafin ku zai taba ni ya ce inni tawakkaltu Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim kaga kenan shi musulmi baya tsoron tsatsubar mai tsatsuba baya tsoron shirkan mai shirka baya tsoron kullakullan mai kullakulle zuciyarsa tana wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ya faɗa a suratu zumar aya ta 36 alaysa Allahu bikafin abdahu ashe Allah bai ishi bawansa ba wa yukhawifunaka billadina min dunihi sai Allah ya ce ya Muhammad suna suna cewa ka ji tsoron gunki Allah ya ce wai suna cewa ka ji tsoron wani wanda ba ni ba in ji Allah magana yake da annabi yukhawwifunaka billazina min dunihi suna tsoratar da kai wani wanda ba Allah ba shine Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min hadi saboda ka tsoron wani abu wanda ba ka iya ganinsa ka ji tsoron shi ba Allah ba shirka ne Allah ya kare mu na biyu ne mutum ya bar abin da ya wajaba a kansa saboda tsoron mutane babu shakka tsoron mutane yana zama laifi ka bar abin da ya wajaba a kanka saboda tsoron mutane to wannan bai kai ga shirka ba bai kai ga shirka ba lakin na hu yunafi kamalar tauhid amma ba ka zama mai cikakken tauhidi sai ya zamanto Allah kaɗai ka fi tsoro don haka idan ɗan adam zai hana wata doka ta Allah ba za ka bi shi ba saboda biyayyarka ga Allah tabaraka wa ala wannan misalinsa shine ya taho a suratu ali imran a bayan yakin uhudu الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل kafirai suka aiko labari ga manzon Allah ai muna shirin za mu sake dawowa sai mun yaƙe ku shine sai Allah madaukaki ya ba mu labarin abin da annabi ya faɗa da shi da sahabbansa suka ce ai ba ku muke tsoro ba hasbunallahu Allah ya isar mana wani ni'mal wakil kuma Allah ya isa ya zama abin dogara ga mai imani mun dogara da Allah dama nasarar ba ta tamu bace nasarar ta Allah ce shine Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim me Allah ya ce a gaba inna ma zalikumu shaytanu yukhawwifu awliya wannan shaiɗan ne yake tsoratar da majibantansa Shaiɗan sai ya jefa tsoro a tsakanin mutane saboda haka sai a kama jin tsoro tsoron abin da ba gaskiya a kai me Allah ya ce falata ta khafuhum wa kafuni kada ku ji tsoron su ku ji tsorona in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imani saboda haka babu laifi dan ka ji tsoron mutum amma idan tsoron zai kai ga ka saba ma Allah to wannan tsoro ya zama shirka saboda ka ji tsoron wani Allah har ka saba ma Allah ta dalilin shi tsoro na uku shine tsoro na ɗabi'a kowane ɗan adam Allah ya halicce shi da wannan ɗabi'a na cewar zai ji tsoro tsoron abokin gaba tsoron makiyi, tsoron mugu annabawa mutane ne saboda ka annabawa za ka samu suna shiga irin wannan yanayi tunda su ma halitta ce ta ɗan adam in ka dubi yanda allah ke faɗa mana a nan annabi musa ya shigo gari lokacin da mutane ya tabbata mutane hankulansu na gida to sai ga abin da ya faru don haka wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana dalilin hakan ya sa annai Musa ya shiga wannan tsoro dalilin haka ya sa annai Musa ya shiga wannan tsoro don haka idan aka ce maka annai Musa ya ji tsoro ba abin mamaki ba hmm. wannan tsoro ne na ɗabi'a don mun riga mun sani waye fir'auna idan aka ce annabi musa yanzu yana adawa da fir'auna kasan dole ne ya shiga hali na fargaba me ya faru a gaba wadda رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فخرجني لك من الناصحين وجاء رجل من أقصى المدينة sai ga wani mutum تمكورا fito wato abinda Allah yake mana ishara da shi mutumin ya bi wata hanya hanyar yanke ba hanyar da aka saba ba wani mutum ne yana cikin fadar fir'auna amma da alamar mutumin nan mutumin kwarai ne akwai waɗanda suke cewa shine muminin eh, wanda Allah ya bada labarinsa muminu ali fir'aun amma wannan bai zo da wata hujja ingantacciya ba shi dai abinda Allah ya ce ja'a rajulun min aksal madinati yas'a sai ga wani mutum ya taho ta makoran birnin yana sauri yana gudu kaga kenan masoyin annabi Musa ne kada sai ce ya Musa innal mala'a shugabanni ya atamiru na bika a yanzu suna tattauna al'amarinka ke ta na fika yanzu magana ta kai ga majalisan koli an riga an san annabi musa dama akwai adawa tsakanin shi da fir'auna to yanzu har ta kai ga ya kashe mutum to kaga annabi musa ya zama barazana kenan ga mulkin fir'auna yanzu ana tattaunawa tattaunawar liyaktuluka za su kashe ka wace hanya ya kamata a bi a kashe musa kawai fakhruj saboda haka annabi musa ka bar garin nan inni laka minan nasihin lalle ni ni ina cikin masu nasiha gare ka ina baka shawara ka bar garin nan barin garin nan shefi dacewa mai Allah madaukaki ya ce fa kharaja minha khaifan yatarqab قال رب نجني من القوم الظالمين فخرج منها سأنا موسى عليه السلام ya fita daga wannan birnin kha'ifan yana cikin tsoro ya tarakabu yana jiran masu neman shi shine tarakabu kaga wannan kalmar Allah ya maimaita ta sau biyu ah, aya ta goma sha takwas fa asbaha fil madinati kha'ifan yatarakab aya ta 21 fa kharaja minha kha'ifan yatarakab misa Allah ya maimaita annabi Musa ya bar gari yana cikin tsoro yana jiran masu neman shi masu kokarin su kama shi kala sai ya kama addu'a rabbi najjini min alqaumi zalimin ya Allah ka tseratar da ni daga mutane azalumai ya Allah ka tseratar da ni daga jama'an nan waɗanda azalumai ne to kaga ya nuna cewa annabawan Allah suna jin tsoro shi yasa Allah ya dinga maimaita wannan kalma ta ka gane cewa annabin Allah yakan shiga hali na tsoro tsoro na ɗabi'a wannan shi ake ce ma alkhawful jibilli tsoro ne na halitta duk ɗan adam Allah ya halicce shi da wannan tsoro saboda haka idan annabawa mutane ne ai in ka dawo ga tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madaukake ba mu labari aya ta 40 ta ta tauba a farkon musulunci annabi yana garin makka aka dinga gana wa musulmai azaba annabi ya yi umarni ga sahabbai su yi ta hijira har dai aka zo lokacin da shi kansa manzon Allah zai bar garin Madina amma barin Madina da annabi yayi irin wanda annabi Musa yayi ne yanda annabi Musa ya bar garin ya bar garin Misra khaifan haka annabi Muhammad manzon Allah a lokacin da yayi hijira ya bar makka khaifan yataraqabu kaga tsari guda ne na annabawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya yi magana kansa uh, hijiran annabi a suratul tauba aya ta 40 illa tansuruhu faqad nasarahu Allah if akhrajahu alladhina kafaru kaji inda Allah ya bada labari shi annabi Muhammad kafirai sun fitar da shi daga garin Makka saniyas naini yana ɗayan mutum biyu dama daga shi sai sayyidina Abubakar idh huma fil lokacin da suka shiga kogo suka buya me yasa suka buya saboda tsoro ko wani irin tsoro tsoro na ɗabi'a saboda kafirai na kokarin su cutar da su idh yaqulu li sahibihi a duk wannan yanayi sai ya zama annabi yana gaya masa sayyidina abubakar la tahzan inna allaha ma'ana kada kai bakin ciki lallai Allah yana tare da mu me ya faru fa anzalallahu sakinatahu alai sai Allah ya saukar da nutsuwa gare shi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatul lahi hiya al wallahu azizun hakim babu abin da ya gagara Allah tabaraka wa ta'ala me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kogo a lokacin da ya yi hijira saboda tsoron kafirai saboda haka yasa akwai malamin da ake kiransa ibnul arabi al-maliki shekararsa ɗari tara rabuwansa da duniya a yau allah maɗaukake mishi rahma yana da littafi ahkamul qur'an daga cikin littafai masu muhimmanci ta wajen bayanin hukuncin alqur'ani a mujallar nabi shafi na 514 da ya karanta ayan nan ta arba'in ta suratu tauba ayar da take magana game da hijiran manzon Allah annabi ya shiga kogo ya ɓuya shi da sayyiduna abubakar sai ibn arabi ya ce wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala jawaz al-firari min khawf al-aduwi ashe mun samu hujja da take nuna halal ne ka guji abokin gabanka ka tabbata kana da makiyi wannan maki yana kokarin ya halaka ka sai ka gudu wannan gudun da kai ka dace da sunnar annabawan Allah abin da ya faru da annabi Muhammad kenan shi ya faru da annabi Musa alaihi salam wa tarki sabri ala ma yanzulu min bala'illah eh, ana son ka yi hakuri ba shakka idan musiba ta sauka gare ka amma sai ka ce a'a barin bar gari wa adam al istislam muaddi ila al alami wal humum me yasa annabi Musa ya kaura ya bar Misra saboda idan an kama shi za a cutar da shi za a hallaka shi ya san akwai Allah babu shakka to ya Allah ya ba shi zaɓi in ma ya zauna ya yi haƙuri ko kuma ya bar gari wa Allah yulqiya biya da ila adu to ai bai kamata mutum da kansa ya mika kansa ga makiyin shi ba tawakkulan ala Allah matsayin dogaro ga Allah wanda kuskure ne walau sha'a rabbukum la asamakum ma kaunihi ma'akum ibn al-arabi yace inda Allah ya yi nufi da ya kare shi lakin na sunnatul anbiya wannan tafarki ce ta annabawan Allah tafarkin annabawan Allah ne wa siratul umar wa hakama Allah biha biha litakuna qudwatun lil khalqi saboda haka yasa duk annabawa zaka ga kusan irin wannan tsarin rayuwa ya auku gare su eh, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira saboda tsoron cutarwa haka nan annabi Musa alaihi salam ya yi hijira saboda tsoron cutarwa haka nan in ka dubi tafsirin al-imam al-qurtubi shi ma da yake fassara wannan aya a aya ta 40 ta tauba shi ma yayi wannan bayani yana cewa haza dalilun ala jawaz al-firar bid-din khawfan min al-adu ka guji abokin gabanka saboda tsoron cutarwa ma rayuwarka wannan ba laifi bane akwai hadisin abdullahi bin adi bin al-hamra Allah ya kara masa yarda lokacin da manzon Allah ya bar makka yana cikin tafiya sai ya juyo ya kalli makka annabi ya juyo ya kalli makka ya ce wallahi innaki la khairu ardillah na rantse da Allah ke makka ke ce mafi alkhairin doron ƙasa duk duniya ƙasar Allah babu inda ke da alkhairi kamar ki wa habbu ardillahi ilallah duk duniya babu bigire na ƙasa wanda Allah ya fi so kamar ki sai manzon Allah ya ce wa laula anni ukhrijtu minki in ba dan fitar da ni aka yi ba ma kharajtu wallahi ba zan bar ki ba manzon Allah ya ce in ba dan an kore ni bane daga garin Makka wallahi da ba zan bari ba saboda ka ya nuna cewa kamar yadda aka a annabi Musa haka nan aka koro annabi eh, Muhammad akwai ma hadisin Anas bin Malik akwai hadisin anas bin malik yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2472 ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad uzitu fillahi wa ma yu'za ahadun an cutar da lafiya na cutarwan saboda addinin Allah babu dan adam da aka yi masa irin wannan cutarwa kamar ni manzon Allah ya ce wa laqad ukhiftu fillah an sa na shiga tsoro hali na tsoro saboda addinin Allah wa ma yukhafu ahadun babu mutumin da aka firgita shi babu mutumin da ya shiga tsoro kamar irin tsoron da na shiga in ji manzon Allah ya ce wa laqad atat alayya salisa min bayni yawmin wa layla wa mali wa bilalin ta'amun kudu zu kabinin ila ma warahu ibtu bilal manzon Allah ya ce an taba samun lokaci wanda za a jera kwanaki da ni da bilal ba mu da abin da za mu ci wanda ya wuce girman abin da bilal zai sa a hammatan shi wato ɗan ƙanƙani abincin da manzon allah zai ci ma babu daga shi sai bilal ana ta gwagwarmayar da'awa ya ce an taɓa samu wannan lokaci amma cikin hikimar allah manzon allah bai gaza ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri da hukuncin allah har dai aka kawo ga nasara don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ibadiyar ladina amanu ya ku bayina waɗanda suka yi imani inna arbi wasi'atun ƙasa ta mai faɗi ne faɗi ya ya abu da ni dai ni za ku bauta ma saboda ka karkace an takura maka a zaman garin nan to zaman garin nan kaɗai, garin nan kaɗai ne na Allah Allah ya ce duniyar gaba ɗaya tashi ne mm. ni dai ina so ka bauta min idan zaman garin ya gagara a je inda za a bauta min in ji Allah saboda ka yi sa ka yi hijira ibada ne wannan ya zo cikin tafsirin ibn kasir ayar da ta zo a suratul ankabut ayar ta hamsin da shida <clears throat> yana cewa wa hadha khitabun liman lam tumankin tumankinhu ibadatuhu ta'ala wahdahu fi fi ardihi ka kasa bautar Allah a wurin da kake zama li izaihi fillah saboda mutane na cutar da wanda yake irin wannan addinin me ya kamata an yi hajiyar an haka bar wannan garin ila baladin ma ka koma wani gari yuqaddiru annahu fihi aslamu qalban ka koma wajen da zaka fi samun nutsuwa zaka fi samun kubuta ka fi samun damar bautan Allah amma ka yadda ka zauna inda ake hana ka ibada idan mala'ika ya zo karban ranka baka da istus baka da wani uzuri da zaka ma Allah da zaran ka ce wa mala'ika ban samu damar yin addini a nan ba don ana cutar da mu mala'ika zai ce ah to kasar Allah ai tana da faɗi mai hana ka bar garin saboda ka sa aka samu hadisin manzon Allah albiladu biladullah wal ibadu ibadullah fa haythu ma asabta khairan fa aqim kasa ta Allah ce bayan Allah ne duk inda ya dace maka je ka zauna in ji manzon Allah duk inda ya dace maka ka je ka zauna hadisin isnadinsa yana da rauni amma malamai suna kafa hujja da shi saboda dacewarsa da wasu ayoyin alkur'ani kamar ibnu kasir malamin tafsiri ne amma ya kawo hadisin nan inda yake fassara aya ta shida ta suratul ankabut saboda haka yasa duk sa'ilin da ka bi tarihi zaka ga su mutanen farko idan yanayi ya gagara zama a gari yanda mutum zai samu bautar Allah to nan take mutum sai ya bar wuri wannan shine abin da addini ya karanta wanda ya zo cikin bayanin ibnu hazmi a littafin al-muhalla a littafin al-muhalla ibnu hazmi yayi magana yana mujalla na 12 shafin 125 akwai wani malami daga cikin malaman farko da ake kiransa Muhammad bin Muslim bin shahab shi ake ce ma al-Imam az-Zuhri Allah ya mishi rahama al-Imam az-Zuhri ya ɗan samu gardama da ƙanin shugaban ƙasa a wannan lokaci a wannan lokaci shugaban ƙasa wato shugaban musulman duniya shine hisham bin Abdul Malik. hisham bin Abdul Malik shine shugaba na goma daga cikin jerin shugabannin banu umayya shine na goma ya yi mulki hijira na da shekara 105 zuwa hijira ta 125 to a lokacin da yake mulki ya rubuta wasiya ya ce idan ya mutu ƙaninsa ne zai yi mulkin shi ne alwalid bin yazid alwalid bin yazid to shi kuma wannan ƙanin na mai mulkin sai ya samu gardama da wannan malami al'imamu zuhuri babban malami ne a duk duniya a wannan lokaci duniya ta san shi ya shahara da aka samu sabani a tsakanin al'imamu zuhuri da ƙanin mai mulki kuma wanda ake ganin yana jiran gado saboda mai mulki na mutuwa shi zai hau to sai shi wannan ƙanin mai mulkin alwalidu bin yazid ya ce ma al'imamu zuhuri na yi maka alkawari na yi maka alkawari idan na karɓi mulki sai na zub da jininka shi kanin mai mulkin mai alkawarin jiran gado wanda shine zai karbi mulki idan wannan ya mutu al-imamu zuhuri ya ce shi kuma matukar wannan mai mulkin ya mutu da zarin ya mutu zai bar kasan zai bar kasan ko da kasan daular rumawa ne zai koma wato ko da daular kafirai ce tunda idan wannan kanin mai mulkin alwalid bin yazid ya karbi mulki ya yi alkawarin zai kashe shi kaga idan ya karɓi mulki duk duniya duk inda musulmin duniya suke suna karkashinsa saboda haka idan al'imamu zuhuri ya ce ya gudu ya koma wani yankin ƙasa ai inda na musulmai ne yana karkashin yazid bin eh, yana karkashin alwalid bin yazid saboda haka bai tsira ba shine yasa al'imamu zuhuri ya ce to ni kuwa idan har ka karɓi mulki zan yi ƙaura zan yi hijira in bar ƙasar musulmai in koma daular rumawa saboda ya san cewa ai wannan mai mulkin bayi da iko a daular rumawa shine al-imam ibn hazmi a littafin al-muhalla yake cewa ai idan ya zama hatta a tsakanin musulmai an samu masu mulki waɗanda za su gallaza wa mutum inda ba yadda za a yi ka yi hijira ka koma wani gari face ka tarar da wannan fitina ba laifi ba ne don ka yi ƙaura ka koma ƙasar kafirai ka koma ƙasar kafirai domin tsira da addininka ka kaga kenan babu zaɓi ah, don haka yasa idan ka dubi tarihin annabawan Allah za ka ga dukan annabawa irin wannan abin ya faru da su Allah madaukaki ya cewa walamma tawajjaha tilqa amadin walamma tawajjaha tilqa amadin qala azza rabbi أن يهديني سواء السبيل musa alaihi salam labari na zuwa gare shi cewa ana mitin za a kashe shi an ba shi shawara fakhruju minha inni laka minan nasihin ka bar ƙasa ka bar gari saboda ka annabi musa ya tabbata shawara ta ce nan take annabi musa ya bar gari fakaraja minha nan take annabi Musa ya bar kasar Masar da ya bar kasar Masar fa sai ya zabi inda za shi ina ne ya kamata ya je shine birnin Madiyana Madiyana din nan zaka ɗauka kamar wato haka kawai annabi Musa ya kama hanyar la ba haka kawai ne ai a baya Allah ya ce mana ya ba mu annabi Musa ilimi da hukunci annabi Musa yana da ilimi saboda haka ya san zuriyar banu Isra'ila gaba ɗaya. ya karanta cewa daga cikin yaran annabi ibrahim akwai yaro mai suna madiyana wannan yaron shi ya kafa birnin madiyan wannan yaron shi ya kafa birnin madiyan don haka birnin na zuriyar banu isra'ila ne zuriyar banu isra'il yaran annabi ibrahim ba ma jikokin annabi yakub ba saboda daga cikin annabi ibrahim yaran da annabi ibrahim ya haifa annabi ibrahim ya haifi annabi ishaq annabi isma'il to ba su kadai bane yaransa akwai madiyan wannan madiyan din ana danganta birnin madiyana gare shi saboda haka annabi musa sai ya doshi wannan birni saboda me saboda birni ne wanda akwai ana ganin an kafa shi ne wato waɗanda suka kafa shin zuriya ɗaya ne da shi annabi musa alaihi salam banu wato kusan a ce suna da dangantaka da banu isra'il lokacin da annabi Musa lamma tawajjaha tilqa Madiyan a lokacin da ya fuskanci nahiyar Madiyana nahiyar Madiyana ashe kaga ya san inda shi, Allah ya karantar da shi in ka dubi littafan tarihi zaka ji an ce an turo mala'ika ya kama hannunsa wannan duk ba bayanin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi Musa ya fuskanci nahiyar Madiyana babu shakka annabi Musa yana tare da Allah tabaraka wa ta'ala ƙala sai ya ce asa rabbi ina fatar allah mahalicci na an ya hadiya ni sawa zai shiryar da ni madaidaiciyar hanya annabi musa ya ce to na dai karanta birnin madiyana ga hanya ina fatar allah zai daidaita ni ya zama to ban yi kuskuren hanya ba addu'a abu ne wanda yake muhimmi gare ka ko da za ka yi tambaya ko da kana tafiya za ka yi tambaya in ma ka ɓace amma babban wanda ya kamata ya zama jagoranka shine Allah annabi Musa alaihi salam ya kawo al'amarin Allah a farko kamar yadda Abdullah bin Abbas yake cewa wannan hijira ta annabi Musa awwalu ibtila'i min Allah azza wa jalla li Musa alaihi salam farkon bala'i farkon jarabawan da Allah zai yi ma annabi Musa kenan saboda Allah yana jarabta bayinsa to wannan ita ce jarabawa ta farko wanda aka yi ma'anar musa alaihi salam wanda ya zo ta bayanin abdullah ibn abbas babu shakka jarabawa ce saboda tafiya yankin azaba ne in ji manzon allah tafiya yankin azaba ne bare kuma mutumin da ya hijira wato Al'imam abubakar ibn al-arabi al-maliki a littafin ahkamul qur'an mujallar na farkon shafi na 612 yi magana game da hijira ya ce ita hijira tanqasimu ila salasati aqsabi hijira kashi shida ne hijira kashi shida ne yace hijira ta farko al min daril harbi ila daril islam ka bar ƙasan kafirci ka koma ƙasan musulunci wanda shine abin da ya faru ga manzon Allah annabi ya bar makka a lokacin ƙasa ce ta kafirci ya koma madina ƙasa ce ta musulunci to a zamanin annabi kanat fardan fi ayyamin nabi dole ne in ka musulunta sai ka bar garin da kake sai ka dawo madina a zamanin annabi wa hadhihi hijira wannan hijira idan ka ka musulunta ka bar zama da kafirai ka koma wajen musulmai farilla ce har yanzu har tashin kiyama saboda ka inda zaka tafi wani ƙauye a samu wani kafiri ya musulunta bai kamata ka bar ƙauyen ka ce to ka bashi musulunci sai ya zauna kuma a wannan kauyen ba la idan ya zauna a wannan ƙauyen to baya za a ci saboda haka sai ka ce dole sai ka yi ƙaura ka koma cikin musulmai don haka ibn al-arabi ya ce wannan hijira ɗin hadhihi al-hijratu baqiyatun mafruḍa ila yawm al-qiyamah har zuwa ranar tashin kiyama idan kafiri ya musulunta bai kamata a bari ya ci gaba da zama da kafirai ba sai a ce ka yi hijira ka koma gefen musulmai saboda nan ne za ka samu taimakon Allah hijira na biyu al-khuruj min ardil bid'a ibn al-arabi yace ka bar kasan da ake bid'a idan bid'a ta yi yawa a gari baka da uzuri sai ka ce barin zauna ba daidai bane ibn al-qasim yake ba da labarin al-imamu malik Allah ya rahma al-imamu malik yace la yahillu li ahadin an yuqima bi baladin subba fiha as-salafu abinda al-imamu malik yace idan kana zama a gari sai zama a garin nan zagin sahabbai ba komi ba ne ko a zagi malaman sunna ba komi ba ne idan irin wannan gari yana da wannan siffa alimamu malik ya ce to zama a garin haramu ne gare ka shine sai ya ce wa hada sahihun in ji ibn al-arabi hada sahihun fa innal munkara idza lam yuqdar ala taghyirihi nuzila an domin in ka dubi alqur'ani Abin da Allah ya gaya mana idan ba ka iya gyara to mafi dacewa ka bar inda ake barna idan ba za ka iya hana barnan ba to zamanka da masu barna haramun ne wanda ya zo cikin bayanin Allah a suratul an'ami aya ta 68 wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi me Allah ya ce wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da zikira ma alqaumi zalimi ko da mantuwa kai daga baya sai ka tuna cewa wannan majalisi ana zagin sahabban manzon Allah to wannan majalisi idan ka tuna sai Allah ya ce to haramun ne ka zauna da azzalumai na uku al-khuruj an ardin galaba alaiha al-haram al-imam al-qurtubi yace hijira ta uku ka yi ƙaura ka bar garin da haram yarin jaya ba wai bidi'a ba haram ta yi ƙarfi a garin don akwai garuruwan da zaka ga zina ba komai ce kowa a garin an san mazinaci ne kuma suna jin daɗin zama haka saboda ka rana na faduwa wannan ne matar wannan wannan ne matar wannan nas'alullah salamatu wal afiya duk inda barna ta yi rinjaye idan haram ta yi rinjaye a guri haramun ne ka zauna a wannan gurin kai kaura wannan hijirar in ka yi ta kana samun lada a wajen Allah fargun ala kulli muslim farilla ce wannan hijira ka bar garin da haram ya rinjaya zuwa ga wurin da haram bai rinjaya ba ya ce hijira ta hudu alfiraru min al'izayati fil badani ka guji gari saboda kana tsoron za a cutar da lafiyanka za a cutar da lafiyanka ka bar wannan gari don akwai waɗanda ke ganin wai in kai wannan hijira kayi laifi la ba haka ba ne idan ya zama a gari akwai 'yan ta'adda za su cutar da lafiyarka bayan da za ka yi ka kare lafiyarka sai ka bar wannan gari barin garin daidai ne gare ka zalika fadlun min Allah azza wa jalla wannan wata falala ce ta Allah Allah ya yi sauƙinta ga musulmai fa idza khashiya mar'u ala nafsihi fi mawdi'in kana zama a wani guri sai zama kana fargaban za a kawo maka hari a wannan gurin ko za a kawo ma dukiyarka hari ko za a kawo ma iyalinka hari faqad azina Allah subhanahu lahu fil khuruji anhu Allah ya maka izini kai kaura ka bar wannan garin Allah ya maka izini yalla dai abin da imam Shawkani ya a cikin littafin As-Sailul Jarrar yace ana duba matsayinka kai da zaka bar wannan gari wanda azzalumai suke ƙoƙarin mamayarsa ya ce ana duba matsayinka kai da za ka bar garin shin zamanka a garin zai zama taimako ga musulman gurin ko kuwa ka an ya kuna lahu madkhalun fi ba'd al-amri bil ma'ruf kamar misali kai kana da shugabanci misali kai sarkin wurin ne ma kaga kai ke da bada ikon jama'a kawunan su su haɗu a yanda za a yi a magance wannan ta'addanci to idan shugaban gari ya gudu to kaga babu shakka ya kashe gari da kalima mu shauka ne ce ana la'akari da matsayinka a wannan gari idan malami ne kai idan mai hali ne wanda kake ganin zaman ka zai fi taimakawa ko da malami ne ya ce au fi ta'alimihi ma'alim alkhairi bi haisu yakunu rajihan ala hijranihi mai yiwuwa kai malamin inda ka yi hakurin zama a wannan gari kana ta karantarwa ba mamaki ilimin da kake yadawa ya rinjayi fasadin da ke wannan gari to idan akwai wannan maslaha din yace ri'ayatul li hadhihi al maslaha ar-rajiha anan maslaha al المصلحة الخاصة bil hijira. saboda mutane suna zuwa garin suna kawo hari babu shakka in ka bar garin maslaha ce da ta shafi kanka amma barin ka garin zai iya zama mafsada bin nisbati ilal maslahatil marjuwa bi tarkil hijira inda za ka bar wannan hijira to zai fi zama taimako ga mutanen da ke zama a wannan gari da kuma gewayensa saboda za ka karfafa musu ta inda za a yi faɗa da wannan ta'addanci ko zalunci har ma a ci galaba to amma asali Allah ta tabaraka wa ta'ala ya halatta maka ka bar gari da kake tsoron za a cutar da kai wannan hijirar ita ce annabi Musa alaihi salamu yayi annabi Musa ya bar Masar hijirar da yayi ba irin ta manzon Allah bace hijirar da manzon Allah ya ya bar ƙasan kafirci ne ya koma ina ƙasan musulunci ala yaqinin ba wai shakka bane don haka tun kafin annabi ya hijira ya bar madina ya bar makka ya riga ya yi zama da mutanen madina sun yi alkawari za su karbi mutane za su ba shi haɗin kai za su ba shi masauki za su ba shi kariya sun yi wannan alkawari shi yasa ake kiransu al'ansar kaga manzon Allah tun kafin ya bar maka ya san zai koma kasar musulunci ne amma annabi Musa fa ya bar Misra inda zai tafi ba shi da tabbas kan shi ya dai san zai tafi Madiyana ya zaɓi gari wanda yake ganin shine mafi kusa mafi kusa ta sashin tsaron addinin Allah saboda gari ne wanda uh, sunan ɗan annabin Allah ne shine madiyan ɗan annabi ibrahim salam birnin madiyan yana kasan saudiya har yanzu yana ƙarƙashin gwamnatin tabuk wannan madiyan yana nan babu shakka har yanzu illa dai an canza suna ba da hakan ya shahara ba ya ce asa rabbi an ya hadiyani sawa as-sabil annai musa ya ce ina fatar allah zai shiryar da ni hanya madaidaiciya wannan kalma da annai musa ya faɗa in ka dubi tarihin annabi ibrahim zaka ga shi ma ya faɗi irinta wato annabawa halinsu ɗaya ne wallahi in kana duba tarihin annabawa da labarinsu zaka ga halayensu iri ɗaya ne annabi musa ya bar misra ya ce asa rabbi an ya hadiya ni sawa a sabir annabi ibrahim fa kakan annabi musa kenan annabi ibrahim alaihi sala, shi ma abin da ya faru da shi kenan annabi ibrahim yana kasar iraq kafirai sun ki yarda da addininsa sun cutar da shi amma haɗa wuta aka jefa annabi ibrahim to kaga annabi ibrahim shi ma sai ya hijira hijira irin ta annabi musa annabi ibrahim ya yi hijira wanda bayanin hijirarsa ya zo a suratu safati aya ta 99 annabi musa annabi ibrahim ya ce inni zahibun ila rabbi sayahdi inni zahibun ila rabbi sayahdi zan tafi ga Allah Allah zai shirye da ni hanya Allah zai zaba min inda za zani kaga shi ma annabi musa abin da ya faɗa kenan asa rabbi an yahdiyani sawa asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ina fatan Allah zai shirye da ni hanya madaidaiciya ah, yanda annabi Ibrahim alaihi salam shi ma yayi wannan ya gwada cewa annabawa halinsu guda ne kamar yadda Allah ya umarni ga annabi Muhammad ya rika koyi da annabi Ibrahim salam haka shi ma annabi Musa alaihissalam haka shi ma annabi Musa alaihissalam ya karanta saboda haka yake koyi da kakansa annabi Ibrahim salam to sai hijira ta ƙarshe alfiraru khawful izayati fil mali ka bar gari saboda tsoron za a taɓa dukiyarka ba lafiyanka ba shi ma halal ne a sunnar manzon Allah waɗannan nau'ukan hijira guda shida duk nau'in hijira guda da ka bi ka dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim ya ce inni zahibun ila rabbi hade a wata ayar a suratul ankabut aya ta 26 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه huwal azizul hakim